du'a'u karahiyati tiyara addu'a da ake yi don kiyayewa ko jin tsoron camfi ko neman tsaro da kariya daga camfi waye zai gaya mai ake nufi da camfi ne da Hausa camfi na amala kamar mutum ya rika tunanin in ya tsallaka wani abu kaza abu kaza zai same shi to wannan misali ne ka bayar amma a hausa me ake nufi kalmar camfi din hausa ce amma me ake nufi da camfi kawai mutum ya ce in ya fito ya haɗu da kafo yau da safe to yau ba sa'a kenan tun da ka haɗu da kirim. kenan kai ma yau kirif Allah ya sawai wato za mu iya cacan fi wani kuduri ne da mutane suke yi akan wani abu cewa wani abu zai same su idan sun aikata shi wanda babu dalili na shari'a ko hujja da zai gaskata shi ana kuma yin camfi akwai kuma yan camfi. Allahumma la tayra illa tayruka wala khaira illa khairuka wala ilaha ghairuka Allahumma hadisi Abdullahi ɗan Amr riwayar Imam Ahmad Albani ya inganta ta Allah ya da Abu Dawud duk sun am ya zo manzon Allah yana faɗa a cikin hadisi cewa duk mutumin da camfi ya juyar da shi ya hana shi ya aikata wata bukata tasa to hakika ya yi shirka da Allah man arja'athu tiyaratu min hajatihi faqad ashraka duk wanda dalilin camfi ya sa saboda wannan kudirin da Hausawa ko Fulani suke yi ya sa ya ƙi yi wani abu dan yana tunanin iya wani abu kaza zai same shi ya kuma yadda da camfi to ya yi shirka sabai suka ce to